Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau talata 31 ga watan Mayan na 2022. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Hukumar lahiya ta bayyana cewa a nishar kimanin kashi 6 cikin 100 na al'umma ne ke shan taba sigarin. Muna tare da sauran bayanai. a jiya a duk faɗin ƙasar nijar aka soma jarabawar neman diplomar cap ta masu karatun koyon ayyukan hannu a bana sama da ɗalibai dubu biyar ne ke takarar neman wannan diplomar a ƙarshen shirin a rahoton musamman muna tare da bayani kan matsalolin kamannin halittu da ake samu wajen aihuwa muna tare da ƙarin hasken wani likitan yara Kotun shari'a ta da yau ta ba Muhammad Usman dan takarar zaben shugaban kasa na 2021 rishin gaskiya dangane da batun shari'ar da ke tsakaninsa da kasar niger a cewar wata majiya ta kusa da dan takarar labarin da kuma jaridar ‘yantar niger ta tabbatar. An bayyana sakamakon shari'ar ne a wata wato yau a wata muhawarar bidiyo a cibiyar kotun da ke Abuja, nigeria. mutuna muku da cewa muhammad usman ya yi ikirarin cewa shi ne nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a watan fevrier na 2021 wanda ya kai shugaba bazin muhammad a kan karagar milki Yau ce ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta bayyana cewa sakamakon wani bincike da aka gudanar a shekarar 2021 ya gano cewa kashi shida cikin ɗari na 'yan Nijar ne suke shan taba sigari. Binciken ya nuna cewa kuma wato taba na hallaka rayukan rabin adadin mutanen da ke shanta. To ko saboda mai wasu ke ci gaba da shan taba sigarin yayin da wasu suka daina? Ali Tajisir Ahmed ya shiyo ra'ayoyin wasu kamar haka. J'ai commencé à fumer depuis l'année 2000. Na soma shan sigari tun shekara dubu biyu. biyo eh, bayan na eh, samu eh, diplomar BPC da kuma zaman hutu ya kama na yi balaguron farin inda na je kusan kasashe biyar na nafiyar Afirka. Wani jin daɗi ne na gaske ba wanda ya sani gaskiya kawai dai wayewar shiga duniya ne. ya sa mini sha'awar na san da sakamakon hakika don ina jin sa cikin jikina kullum dai ina ƙoƙarin sha da sassauci toujours euh, de wallahi abin da ya sa na fita shan taba shine taba ta saka ni rashin lafiya ne shekara da shekaru na ina zuƙa taba ta saka ni rashin lafiya da har ban san inda nake ba tunda na fito daga gadon asibiti daga nan na haramta taba kuma allah ya taimake ni tun lokacin ban ƙara shan taba ba ashe ne aka soma jarabawar neman diplomar sai afe ta masu karatun koyon ayyukan hannu a duk faɗin ƙasar nijar jarabawar za ta gudana wato har zuwa hudu ga watan juwan 2022 abu na 'yan takara 5,600 ne da ke karkashin kulawar cibiyoyi 14 za su yi jarabawar a rubuce da kuma a aikace a yamai a cibiya mai lamba biyu da ke makarantar cfpp kimanin ɗalibai 250 ne ke rubuta jarabawar alhaji idi abdu shugaban cibiyar ya yi wa rabi mai kano karin bayani kwamiti mai kula da jarabawa mai lamba biyu a nan cfpp ta mai muna da masu jarabawa 254 masu jarabawa 'yan mata sun kai kashi bakwai cikin ɗari amma mu da muka san yadda abin yake tafiya lalle ba shakka muna iya cewa an samu ci gaba yanzu 'yan mata sun fara rungumar karatu na koyon ayyukan hannu abu ne mai kyau duka safiyar yau masu jarabawa sun yi zane-zane ne sannan jiya an yi jarabawa faransanci ingilishi da lissafi gobe da safe da karfe takwas zuwa karfe goma za su yi jarabawa lissafi sannan daga karfe goma da rabi za su fara jarabawa ta aikin hannu. domin kawo ƙarshen haramta yin magana a kan al'adar mata tsakanin iyaye da 'yan mata wato iyaye da 'yan mata ƙungiya mai zaman kanta adra ta shirya wani aikin wayar da kai a makarantar firamare ta ƙauyen da kamar. Kungiyar ta yi hakan ne a albarkacin ranar tsafta game da al'adar mata ta ƙasa da ƙasa a ran 28 ga watan Mai. Zara Malam Bukari, shugabar sashen kula da tsafta a cibiyar asibitocin Balyara ta yi wa Saidi Abdu Winditan ƙarin bayani. Ya kamata ki matso diyarki jikinki saboda ku duka mata ne yau idan ka haifi ɗiya mace ta zame miki abokiya kenan bai kamata ba ki ɓoye mata wasu abubuwa ba wasu 'yan matan idan za su ganin al'ada suna yin ciwon kai wasu ciwon ciki da su hajijiya wasu da ciwon mara kai wasu har ma sai an kai su asibiti kenan ya kamata mu kula da yaran mu, a lokacin da suke so mu ganin al'ada mu lura su da cewa ba wani abu ne kowace mace tana yin shi ki nuna ma da yake yadda za ta tsabtace jikinta ta gyara jikinta ta rinka sauya bantanta kai a kai kada ta wuni da shi har ya kai dare ta rinka sauyawa sau uku zuwa sau hudu a wuni kai wasu ma har sau biyar suke sauyawa don gudun cututtuka idan ba ta sauyawa kai a kai ana iya haduwar cututtuka kamar su cutar banɗaki wadda ke iya haddasa maka rashin haihuwa sambu kan ga infection a kwandinin hada amin ganja hayan. Nishar daga cikin kasashe da ke yawan fuskantar annobar cutar sankarau. Hukumar lahiya ta duniya ta bayyana cewa hakan ya danganta da matsayin kasar a cikin layin cutar sankarau da ya tashi daga Senegal zuwa Ethiopia. Cuta ce mai saurin yaduwa wadda kuma ake iya rigakafinta. In ji shugabar rukunin gidajen asibiti na birnin Kwande musamman ta hanyar wayar da kai. Dr. Ila Audu ya yi karin bayani dangane da matakan da ya kamata a ɗauka a rashi da Asuman Musa Arzika. Lokacin zafi lokaci ne wanda ciwon sankarau ya fi saurin yayyawa in wani lokacin ya kama sai mutane su kiyaye da hakanan musamman an ga ce an samu mutum guda wanda ciwon sankarau ya kama to a kiyaye da rashin zuwa ganin shi yan lokacin da duka an ga ce annoba ta barke wani wuri to a san da abu ne wanda ake sauran samu amma shekara ta bana alhamdulillah da hali yanzu ba mu da shi kamar yadda an ka sani shekara duka ana samun nan guda nan guda nan guda mai abin da na faɗa ba a same shi ba hakanan hakanan wanda za a cewa an same shi ya zamanto annoba amma shekara duka ana samun ɗaya biyu bana ma an samu ɗaya biyu wannan kuma bai sa a ce ana cikin annoba don ka kwa da kwa ya zamanto yadda ya ɗauki mataki na kare kanshi a jihar doso kungiyoyi masu zaman kansu sun ɗauki matan ƙauyen kwabebere ayyukan farfaɗo da ƙasar noma Fati Sale shugabar wani gungun mata na ƙauyen ta bayyana cewa aikinsu shine su gina ramu a kuma biya su mako-mako. Kuma duk da wahalar da ke tattare da wannan aiki suna ba da himma wajen wato yin aiki domin samun 'yan kudade a hirarta da na Hadiza Hassan. ton dino yi fansi so su bai kulbar diga din pelo go duwatsuna ne muke ginawa kowace safiya muna hita da diga da helo idan ka sa diga ka bubbuga sai ka aje ka sa helo ka da kasar sannan sai mu gyara ramu sai mu yi su kashi kashi muna yin ramu uku a cikin kwanaki bakwai idan muka gina sai a zo a biya mutane jika bakwai da dala sittin sannan sai a ba da hutu na kwanaki biyu daga baya sai a komo a ci gaba in aka kare gina ramu sai a ce mu je mu sa musu taki yanzu In ka sa takin sai mai gonar wanda aka yi wa ginar ya shibka dawa ko hatsi ko wake. In a cikin gonakin gujiya ne muka yi ginar in damana ta kai sai mai gonar ya je shibka gujiyar shi a cikin ramu. Idan ka dawo kana jin hannayenka na ciwo da bayanka da ma dukkan jikinka amma su hannuwa wani bi har ruwa suke sawa to da yake aikin kuɗi ne sai ka yi kamar baka jin ciwo tunda bukatunmu ne muke biya da kuɗin sama da mutane dubu bakwai ne na ƙauyen torodi na kewayen torodi a jihar tilibiri suka bar yankunan su suka koma garin na torodi hukuma garin ce ke ɗaukar nauyinsu tare da tallafin gwamnati da kuma masu niyyar taimakawa hassan mummuni sakatare janar na ma'aikatar magajin gari kuma shugaban kwamitin tallafawa mutanen da suka baro mazauninsu na torodi yayi abubakar sai ne ƙarin bayani sun kai mutum dubu bakwai da ɗari da hamsin da biyu mafi galibin su mata ne da yara a lokacin da suka zo 'yan garin ne suka ba su tallafi na gaggawa bayan haka 'yan garin torodi da ke yamai da sauran wurare sun turo tallafin su haka ma 'yan majalisu sun kawo nasu tallafi na kudade gwamnati ta aiko da taimako ton goma sha shida da rabi na shinkafa ton goma sha shida da rabi na hatsi da wani ton goma sha biyu da rabi na hatsi da kuma shinkafa wanda su ya kai ton hamsin da bakwai na cimaka da gwamnati ta kawo bayan haka akwai mai A bankila da jihar Tilibiri an kaddamar da shirin sayar da cimaka a farashi mai rahusa karo na biyu a ran Asabar domin al'ummomin da wato al'ummin marasa karfi na yankin. Waɗanda aka yi abin domin su sun yaba da wannan shiri duk da yake suna ganin cewa yawan cimakar da aka kai musu bai isa su ya wadatar da su. Ga hira da ta haɗa su da Yusufa Ilewat. Hatsin da gwamnati take baiwa talakawa suna da matukar mahimmanci. Muna so a ƙara saboda abin da ake kawowa bai isa. Wasu ba sa ma samu sai waɗanda suke da hali ne. Mu sai dai mu yi ta roƙo. Ya kamata a bana masu ƙaramin ƙarfi su karbi 'yan gudun hijira. Ƙaramin buhun ma jika uku ba ishirin yake. Ta yaya ni za mu same shi? Kowa yana fitowa daga ƙauye zuwa birni. ku duba ku gani mutumin da ya baro garinsa ya baro dukiyarsa da gonakinsa bai san me zai yi ba ya kamata gwamnati ta duba waɗannan al'umma ta ba su wani abu domin su rayu a cikin sai fagen wasanni wida da atletic club de casablanca shine sabon zakaran afirka a sakamakon gasar zakarun afirka na 2022 karawar karshe na gasar ta gudana ne jiya tsakanin wida da atletic club de casablanca da al'ahili na egypt a filin kwallo na muhammad sanki na casablanca a kasar maroc inda aka tashi ci ɗaya da nema abin tuni wato shine gasar zakarun afirka ta hada fitattun kulab kulab 54 na nahiyar waɗanda suka nuna jan kokari a kakar wasanni da ta gabata. sai rahoton namu na musamman samar jarirai dubu ɗari uku ne ke mutuwa duk shekara kafin su yi kwanaki ashirin da takwas a duniya sanadiyar wato lahani na aihuwa hukumar lahiya ta duniya ta ce al'amura mafi muni kuma waɗanda suka fi yawan faruwa su ne matsalolin halitta wajen zuciya tsarin shoshoyi da kuma rashin kyawun kamanni na halitta sai dai abu ne mai wahala a tantance wato dalilai na gaske a game da waɗannan matsaloli a cewar likitan yara ali sumaila abdulaziz a hirar da hawa usman Me ake nihi da rashin daidaiton haihuwa? Rashin daidaiton al'ada haihuwa ababuwan rashin lafiya ne da ake haifar yaro da su. A cikin waɗannan nau'ukan rashin daidaito akwai halaye da dama da ke faruwa. Akwai waɗanda ke nukewa, akwai waɗanda kuma ke bayyana ana ganin su. Me ke haddasa wannan cutar? Dalilan sun bambanta. Akwai dalilai na mahali, wani bi ma akwai na gamayyar bambantar jini. Akwai ababuwa da dama da ke taimakawa ga shigar wannan rashin daidaiton. Kenan wannan ababuwan su ne dalilan rashin rayuwa da ake samu da dama wajen yara, musamman ma 'yan ƙasa ga shekara biyar. An samu fiye da mace-mace dubu ɗari uku akan wannan dalilan. Rashin rayuwar nan an fi samun ta a cikin ƙasashe da ke kan sahun baya ga ci gaba inda ba a samun yin bincikar da wuri ga kuma matsalar aikin samun magancewar zuwa ga waɗanda suka kamu da cutar don haka ya zama wajibi a maganta a kai shin ko ana iya rigakafin wannan rashin daidaiton na haihuwa wannan rashin daidaiton zan iya ce ana iya rigakafinsa cewa da ababuwan da ke haddasawa misali ga gamayyar jinin kuma a wayar da kan mutane kamar a kan yanayin mahali da ya kamata a sani da za su iya kawo matsaloli gara a san su kuma a kauce musu a ina wannan cutar ta yawa a bangaren yara ne ko manya akwai shekarun da idan mutum ya kai su zai iya haduwa da wannan cutar ta rashin daidaiton haihuwa Yanaki s'exprime pa. Akwai wa'anda ke nokewa kamar yadda na faɗa. Rashin daidaiton al'ada ne da ke kwanci. Mutum na rayuwa da shi ba tare da ya sani ba. Akwai wa'anda ake gani tun aifuwar yaron. Akwai wa'anda ake ganewa kamin ma aifuwar. An dai an yi bibiyar ɗaukar juna biyun yadda ya kamata. Kenan ya danganta da yadda lamarin ya kasance. Duk yadda ta kasance dai abun yi shine a je a gabatar da kai a gaban likita. Kuma da hali su ma likitocin su yi bincike yadda ya dace an marasa lafiyan sun zo wajen su. karshen labaran kenan na maricen yau zan barku da salamatu kadiri wadda ta shigo dakin magana domin ta gabatar da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.